ai shi ne kashi yamma an yi kuka ɗazu da an ka yi wannan report an ka yi eh, sakamakon kasuwanci tsakanin kasashen wannan an ce kowace shekara ƙara ƙasa ya kai kowace shekara ƙara ƙasa ya kai kowa kuma ya gano da eh, dalilin shi ne na ba mu da kuɗi bai ɗaya mu abin da muka yi gargaɗin da muka yi a yi maza maza wannan kuɗi bai ɗaya a yi shi Eh, mu ga wadda afirka za ta tashi kowa zai da kasuwanci da afirka kenan ita da kanmu wannan kuɗin sai ka ga yayi daraja don saboda duk masu son su yi kasuwanci da afirka sai sun yi aiki da wannan kuɗi don haka nan ne mu yarda da eh, a yi shi da gaugawa zai kawo canji sosai dangane da tattalin arziki. To baka ga duk inda an ka yi eh, kuɗi bai dai Amerika diba duk yawansu duniya kuɗi bai ɗaya ne ba turai wajen ƙasa talatin ba biyu duk kuɗinsu sun maida su bai ɗaya